Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah a yau ina so a mun ƙarin bayani akan makamin nukiliya ko makamin ƙare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Ƙasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin? ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Ƙasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yiwu ba ne su mallake shi? Ko an taɓa harba wannan makamin a duniya? Mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, Najeriya. To idan Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na saurare, an dace wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado. ya samo maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, wanda ya ce, um, lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama na farko yana tambayan menene makamai kare dangi wato nuclear weapons lalle kamar kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce makamai ne masu karfin zafi sosai wanda za a ce bom ne amma bom ne mai zafi zafin da zai gone irin gone wanda zai kai digiri na celsius na miliyon daya ko biliyon daya zafinsa ka tunanin zafin ruwan ruwan da ya tafasa a wuta kawai zafinsa yana kaiwa 100 degree celsius ne yake zafin nan yake tafasa wanda baka isa ka kai hannunka ba to wannan makamai bom na kare dangi wanda ake kira nuclear wuta ne yake amar da shi da zafin sa ya kai 1 billion celsius duk inda aka zubar da shi duk abin da yake da rai a wannan wurin daga saman sa zuwa sa, konewa zai yi kurmus kuma zafin yana nan har shekaru da dama illan zai biyo shekaru da dama so uh, wato lallai ai wannan bom ɗin ne mai karfi sosai wanda ba taɓa yin sa a duniya ba har zuwa yanzu an yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a ƙasashe wanda suka ci gaba irin su America, England da sauran wasu ƙasashen duniya da Rasha suna da wannan makaman kare dangi da ake cewa nuclear weapons shine tambayansa na farko um, wato menene nuclear tambayansa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamai ƙare dangi to lallai ƙasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makaman ƙare dangi um, rahotanni da kuma research ya nuna ƙasashe ne guda tara da suke da su a duniya gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da ɗari biyu wato 193 ko 94 kasan kusan ɗari biyu amma ƙasa kasashe guda tara suke da shi na farko shine ƙasar rasha wanda ta fi kowa samun wannan abun a duniya wato makamai ƙare dangi suna da shi kimanin dubu biyar da ɗari tara da saba'in da bakwai a duniya ƙasa da take binta da samun ƙarfi da kuma yawan wannan abu nukiliya ko makamai ƙare dangi ita ne ƙasar amurka wanda take da dubu biyar da ɗari hudu da ashirin da takwas sai kuma ƙasar china ita ne na uku wanda take da ɗari uku da hamsin sai ƙasar faransa da kuma ƙasar united kingdom wato england da sauran ƙasashe da suka biyo su a baya wato irin su Israel, Pakistani, India da kuma North Korea. Kaga wannan ƙasashe guda tara su suke da wannan makamai ƙara dangi a duniya wato muna da Russia, America, Faransa, China, England, Israel, Pakistan, India da kuma North Korea. wanda ya fi ƙarfi wanda yake da yawa a duniya su ne rasha wanda kuma yake da karami daga cikinsu ita ne wato ƙasar north korea to wannan tambaya na biyu kenan tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai ƙarar dangi a gaba ɗaya a duniya to lallai makamai ƙarar dangi an ƙirƙiro shi ne lokacin da muke cewa yaƙin cacar baki da ake yi a duniya wato cold war period around 1940s da aka gama second world war america ta tashi tana nan gefe ɗaya ita uh, russia ko soviet republic ita kuma tana nan a gefe ɗaya aka raba duniyan kashi biyu kowanne yana uh, tuhumar gefe ɗaya wato wannan ana kira yakin cacar baki Amerika ita ce ta ɗauki ragamar mulkin wato dimokuraɗiyya da kuma capitalism a wannan lokacin. Ita Soviet Republic kuma ita ta tafi da ra'ayin 'yan gurguzu su so, aka raba duniya kashi biyu ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin Amerika wato capitalism. So a wannan lokacin kowane uh, gefe ɗaya suna marmarin kowa ƙoƙari yake ya samu makamai kare dangi domin kota kwana wato deterrence. Sun yi an same shi da yawa a duniya amma daga daga baya sun su da kansu suka gane cewa lalle wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba zaman lafiya ba za a samu a duniya ba sai suka koma suka rarrage suka ce to kada wani kasa ta sake samu kai dai a takaice yanzu abin da ake da shi a duniya gaba ɗaya in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya ana da makamai ƙare dangi dubu goma sha biyu da dari bakwai da wa'ansu abu a kai da wasu yan kai a wani rubuce zaka samu ana cewa akwai shi dubu goma sha uku a duniya amma mafi inganci inganci shine ana da dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da guda biyar a duniya wanda na farko na gaya ma rasha ita ce a gaba sai ƙasa na biyu kuma ita ce amerika wanda take bin rasha da wannan kayan faɗa tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana ƙoƙarin ƙirƙiro wa'annan abubuwa a duniya ko kuma ƙasashen da ba su da shi za su iya su yi ne? To wannan tambayan babu ba zai yi ba. Shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki duniya suka duba lallai in an ci gaba da ƙirƙiro wa'annan makamai ƙare dangi zai iya kawo wa duniya matsala sai aka yi wani treaty na non-proliferation of uh, nuclear weapons. Wato yarjejeniya ne ƙasashen duniya suka shiga wa'anda ba su da shi sun shiga cewa su ba za su taɓa nema su yi ba wanda suke da shi kuma an yi rajejeniya su ma su rage nasu din a wannan lokaci ne aka samu rage har yanzu muna da aka dawo guda dubu goma sha biyu dina a da sun kai dubu sittin a duniya in ka hada amma kasashen da suke da su suka rarrage nasu waɗanda ba su da shi kuma sun ɗauki alkawari ba za su taɓa yi ba kasashe eh, ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya suka yi wannan wayanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun ɗau alkawari ba za su sake ƙarawa ba to yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai sake nema ya yi ba wanda kuma suke da da shi su ma abin da suke da shi za su ajiye ba za sake yin wani ba haka duniya take tafiya har zuwa yanzu don haka ita rasha tana gaba amerika tana binza suna da kayan su suna ajiye amma ba wanda zai sake kara nashi kuma ƙasashen da ba su shiga ba su ma ba za su yi ba kaga irin su najeriya mun shiga wannan tiritin ba za mu sake cewa mu muna buƙatar mu samu nukiliya ba in har za ka tuna ma afghanistan ah, da iran har tana neman ta kawo ta yi nukiliya abin na a kasar ta amma Amerika da sauran kasashen duniya suka ce ba su isa ba domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai kara dangi ba. Don haka an yi tiriti kuma Amerika tana tabbatar da cewa duk ƙasar da ta riga ta saka hannu to ba za ta bar su ta yi wannan makamai ƙara dangi ba haka muke tafiya har zuwa yanzu tambayarsa na ƙarshe da yake cewa an taɓa amfani da ita lallai an taɓa amfani da makamai ƙare dangi a duniya amma sau ɗaya ko sau biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya ƙasar japan duk dai lokacin second world war ɗin ne ake faɗa wato yaƙin duniya na biyu inda japan tana gaba-gaba america ta yi ta yi a samu sassauci wurin kawo ƙarshen wannan faɗan ya gagara sai president trump wato wannan shugaban america na wancan lokacin ya yi oda a sake bom ɗin wannan na nukiliya a ƙasar Hiroshima da farko inda aka daga wannan bom 1945 aka zuba a, ya kashe mutane da dama wajen mutane dubu ɗari biyu da wa'ansu 'yan kai aka kashe a wannan bom ɗin guda ɗaya da aka yi a Hiroshima da Nagasaki ƙasashe guda biyu cikin ƙasar wato ba ƙasashe zan ce ba zan ma wato cities guda biyu Hiroshima a Nagasaki cikin ƙasar Japan. Aka zuba wannan bom ɗin, Amerika ne kuma ta zuba bom nata a wannan wuri. Shi ne ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe-kashen da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na ƙanƙani da na gama zafin da yake da shi ina har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin wannan eh, wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bom ɗin Za ka san zafinsa har yanzu illan yana nan a wannan wurin shine ne ma sai sa duniya tun lokacin ta ɗauki alkawari bara a sake barin wani ƙasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya ga baki ɗaya. Bayani da zan ƙara kai shine wato nukiliya lallai an yi ta shekaru da dama kuma ƙasashe suna yin sa ne da niyyar samun mafaka wurin abin da ake cewa deterrence and international politics don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da yakin cacar baki ya kai inta tsakanin Amerika da ita ƙasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama ƙasa guda ta rabu har zuwa ƙasashe goma sha biyar. Wayansu ƙasashe da suke ƙarƙashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Ƙasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana karkashin wannan ƙasar. To a lokacin akwai inda da yawa ƙasar Soviet ɗin ta ajiye makamanta a wannan wuraren. Amma fa da aka rarraba ta zo ta ɗauki kayansa gaba ɗaya ta gudu da su. Akwai kasar belarus da kuma kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta ajiye kayanta amma daga baya ta zo ta ɗauke su duka ta mai da su gidanta cikin rasha wato a hedkwatansu don haka rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a ƙasashe goma sha biyar har yanzu a duniyan nukiliya rasha ita take gaba kuma makamai eh, na kare dangi ita take gaba kayan fada har yanzu tana nan a gaba da amerika don haka mutane su sani fada da ake yanzu a ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda rasha ba za ta iya tabbare ba ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka ba bashi to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin wadda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya, da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Ladu, da wanda ya bayar da umarni hailu haile, da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu.